barkamu da yammacin talata daren laraba kuma barkamu da warhaka mun karkare yini na 29 ga watan jumada al'akhira shekara ta 1443 bayan jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda hakan ya yi daidai da ɗaya ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya Allah ya kaddara mun dawo don mu dasa inda muka kwana a makon da ya shuɗe cikin karatunmu a cikin wannan littafi mai suna muktasaru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al'ashara na babban malami alhafiz al'allamatul muhaddis abu muhammad abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi wanda aka sani da cewa alhafiz al-maqdisi Allah ya kai rahama da haske zuwa ga makwancinsa mun dawo don mu ci gaba a yau karatunmu na biyu kina a cikin wannan littafi a inda makon da ya shuɗe muka fara karatu a cikin wannan littafi na sira wanda malamin yana magana ne akan tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihin rayuwar sahabban nan guda goma waɗanda Allah ya shaida cewa su yan aljanna ne tun a duniya Allah ya musu bishara aka sanar da su cewa su kam sun shiga aljanna sun gaba to Allah ya hada mu da su a gidan aljanna yau malamin ya ce darasi na farko bayan mukaddima ina gani ya kamata mu ɗauko daga mukaddima yake ta bismillahir rahmanir rahim wa bihi siqati da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma Allah shine yarda ta shine abin yarda na qala shaykh imamul habru alhafizu shehin malami jagora wanda ya cika ya tumbatsa da ilimi wanda yake alhafiz ya kai daraja ta alhafiz a cikin ilimin hadisi matsayi ne a ilimi a cewa mutum alhafiz sannan abu muhammad abdulghani buna abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama nan malamin yace radiyallahu anhu wa abba. sai dai duk wanda yake ba sahabi ba ga ɗabi'a ta magabata ba a ce masa radiyallahu anhu sai dai a ce rahimahullah saboda sabai su ne da shaidan alkur'ani Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan zalika al-fawzul azim su ne ake ce musu radiyallahu anhu duk wani malami duk imaninsa duk tsoron allansa duk wali ta kansa to ba za a ce radiyallahu anhu ba sai dai a ce rahimahullah to yake cewa wannan malamin alhamdulillah wariya ta tabbata ga Allah khaliqil ardi was sama wanda ya halicci kasai da kuma sammai wa ja'ilin nur waz zalma Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya haske da duhu dazun muna cikin haske da rana yanzu kuma gashi dare yayi Allah ya sanya ah, duhu ya lullube ni da shi Inda raba kumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ko sai ce ne thumma stawa ala a gaba sai ce yubshi lailan layla an-nahar yatlubu Hafisa? ko Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sanya dare ya lullube ni da shi yatlubu Hafisa Allah ya sanya kuma da daren da yinin kowane ɗaya in zai maye gurbin ɗaya ba ma kwasanin sanda Allah yake kawo daren cikin gaugawa za ka ga dare na neman yini yini na neman dare cikin gaugawa duk yadda ka kai ga littafi da kura ido da tsabagen kula to baka isa ka ga sanda dare yake shigowa ba yini ya tafi ko sanda yini yake tafiya dare ya shigo ba to da haka wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne hikima ne watakila da Allah ya bar dan adam yana iya ganin sanda dare ke shigowa yini na tafiya watakila da ya shiga cikin tashin hankali da zai iya samun matsala da zai iya samun matsala saboda ne saboda ka ga abin da yake ya fi ƙarfin kwakwalwanka ta yana iya yana kwakwalwanka ba lalle bane ta iya ɗauka saboda wannan mulki ne na fatirul ardi wa samawat mulki ne na Allah mulki na mai mulki gabaki ɗaya, wanda duk wani mai mulki kasa da mulkin sa yake to ka kaddara a ce dan adam da zai ga yadda Allah yake gudanar da mulkin sa to dan adam ina jin zai iya rikicewa saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala mulkin sa da kuma hikimar sa da sa da kudurar sa da iko ya wuce dan adam ma ya iya sawara shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya koye mana abubuwa da yawa cikin ilimin da Allah ya sanar da dan adam game da tsarin halittu da tsarin duniya Allah ta'ala ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da ka sani za ga dan kaɗan ne cikin ilimin Allah baka ga annabi Musa ba lokacin da ya nemi ya ga Allah sai Allah ya ce mishi ne lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر Musa صعيقا Annabi Musa bai iya ganin Allah faduwa ya su ne to don haka waye sanar da kai inda dan adam zai nemi ya ga yaya Allah yake gudanar da mulkin sa a sama yaya sama ta ɗaya take sama ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai da taurarin nan da ake magana suna da tsananin haske da waɗannan da ranan nan inda ɗan adam zai san fasahar da Allah ya amfani da ita ko zai gani yana iya konewa kwakwalwar shi tana iya bugawa saboda ba zai iya ɗauka ba to da haka muna gode ma Allah mai mulki wanda ya sanya haske yanzu ya zo ya tafiyar da duhu wa jami'il khalqi li fasl shifaf godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne zai tattara halittu ko don rarrabe hukunci idan kiyama ta tsaya Allah subhanahu ta'ala zai rarrabe hukunci zai kuma tattaro halittu yau mai ya jima'ukum yau mil jama'i. zalika yau tagabun kai su kansu annabawan Allah yace yau mai ya jima'ullahu rusula da su za a fara karyawa Allah zai tattara manzanni sai ce ma za ujibitum kowa ya zo ya bayani mutum nawa ya imani da shi kowa ya kalis sai su ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ai Allah ba za mu iya sanin mutum nawa suka imani da mu ba amma kai ne wanda yake mai tsananin sanin gaibi kai ka san komai ya Allah an fahimta to haka Allah subhanahu ta'ala yake tattara mutane rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi wannan yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jama'a mutum ya imani da cewa fa akwai wata rana da Allah zai tattaro al'umma duka ranar da Allah zai tattaro na farko da na ƙarshe da insakun da jinnakun har da dabbobi kuma ubangiji tabaraka wata ala ya tattara kowa da komi a farfajiyar fili guda ɗaya ranar da za a nannaɗe wannan duniyar gabaki ɗaya da muke gani da wannan ƙasar da muke takawa a canza ta yau mace baddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazu lillahi alwahid alqahhar a nannaɗe wannan ƙasar yadda kaga ake nannaɗe tabarma sama ma haka za a lullube ta kamar yadda Allah ya ce na naqwi samaa ayyu sijilli lil kitab kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce ran da zamu nanade sama irin yadda ake nanade hadda kawai wannan alkawari ne akan mu kuma mun yi alkawari zamu zaka da wannan alƙawarin. dan haka Allah subhanahu wataala zai tattaro mutane don mene li fasl khitab dan rarrabe al alkaba dan a rarraba hukunci ranan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ranar da za a saka ma kowace rai duk abin da ta aikata to man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya alheri zai ga alheri Allah ka sa muna ciki wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yawmal qiyamah kuma gashi ranan Allah yake wallahu yaqdi bil haqq Allah shine zai yi hukunci da gaskiya a wannan ranar a ɗiba 'yan aljanna a kai su aljanna Allah ka samu na ciki fariƙon fil jannati Allah ka samu na ciki wa fariƙon fil sa'ir Allah ka kare mu saboda haka wannan ita ce ranar da Allah zai zo ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idin bi jahannam li fasli al khitab dan eh, al qada dan a rarraba hukunci ma'ana kamar ka ce duk wata shari'a da aka yi a duniyar nan za a sake rarrabe ta can ne za a yi a fil na ƙarshe. the ultimate and attack appeal na ƙarshen ƙarshe an ƙure an kai magare tikewa wannan apil ɗin da za a gaban Allah ranar daidai da tinki da ta tunkuri tinkiyar uwarta ko ragon da ya tunkuri rago dan uwan shi mara ƙaho ya tunkuyi mai mara ƙaho mai ƙaho ya tunkuyi mara ƙaho ya zalunce shi za a kawo su a yi kisa ta rama bayan ta gama rama sai Allah ya ce kunu turaban sai a mai da su mene turbaya wannan shine ranar da ke jira na yake jiran yake jiran kowane ɗaya daga cikin ranar da ko tsungulin mutum ka yi a nan duniya sai maka Allah ya sai an rama tsunguli wannan ko ɗanka ne ka zalunta bai maka komai ba sai an saka mishi ranar da ko wani ka je ka kara wa mota ka fasa wa danja ka gudu za a rama don ka yi zalunci wala ya rabbuka ahadan shi Allah baya zalunci amma ka bi zallamin lil abid inna Allah la yuzlimu mitfala zarra wa in taku hasanatin yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ranar da Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida to wannan ranar shine Allah yake bamu labari yawma idin yawaddu alladhina kafaru kafirai ranar za su yi burin wa asawar rasul wanda suka saba wa manzon Allah lauta sauwa bihim al'ard da ƙasa za ta zama ta daidaito gare su ma'ana a daidaita ƙasa da su Wai ƙulul kafir ya laitani kuntu to ba ne nan lauta sauwa bihim al'ard a wata kira lauta sauwa bihim al'ard da za a hada da su a murgina a murje su zama ƙasan duniyar nan A yi kwalitan da za a yi tashin kiyama kai. Allah Ta ya ce wala yaktumuna Allah hadita babu kafirin da ya sai koyewa Allah zance guda ɗaya cikin zantukansa ranar da za a hana wannan bakin da ya saba ƙarya a duniya ya yi magana ranar da za a hana harshen da ya saba ƙarya a duniya ya yi magana yanzu waye zai magana a ranar yau mata shaɗu alaihim ko yau mata shaɗu alaihim a yau wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun harshe in ya tashi magana a ranar zai faɗa abin da ya aikata ne harshe ya ce ni ne nan na faɗi kaza hannu ya ce nan da ni aka taɓa kaza kafa ya ce da ni na yi kaza daidai da fatan jikin mutane ranar alkiyama za su ba da shaida me mutum ya yi har kafirai waɗanda za su yi mamaki ga fatan jikinsu yau yana magana yana ba da shaida a kansu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina su rika cewa ya ku fatan jikinmu ya kuke mana shaida ba da ku za a shiga wutan ba ma wutan ne nu lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay' sai su ce ai wanda ya sa dukkan komai a duniya ya yi magana shi ya hana ku magana mu kuma ya buɗe bakin mu a yau ranar da za a hana mutum ya karya kowace gaba a cikin jikin ɗan adam duk abin da ake da ita za ta ba amsa a rana Allah ta'ala ce wala yaktumuna Allah hadisa to wannan shine ranar hisabi yawmal din yawmal jaza ranar da za a yi hukunci ranar da يفر المرء من أخيه كو وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يومئذ يود الذين كفروا يومئذ يومئذ يود الذين يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه ranan da da zai yi ka fanshi kanka da ƴaƴanka da ka bayar da su ka duba yadda da da yake san da a duniya da za a ce ka bada yanka za a baka duk abin da kake so na duniya za ka bashi sai dai ka mutu da talauci to amma ranar alkiyama za ka yi burin inda za ka bi 'ya'yanka gaba ɗaya su goma ko sha biyar ko ashirin ko uku ko hudu ko biyu ka yadda ka ba da su don ka tsira Allah ya tsare ne ya tsare ke sa wani wuri Allah yake addu'a yake ta rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu duk wanda Allah ya shigar da shi wuta ranar alkiyama to Allah ya gama masa wulakanci ba wulakancin da ya kai mutum ya shiga wuta yau ko a duniya ne a sana mata, ko da wutan lantarkin nan shokin Kai yi shopping ɗinka ya kake ji hankalinka yana mugun tashi ko to ina ga wutan lahira wanda wutan duniyan nan ɗaya ne cikin kashi ɗari na wutan lahira Allah ya kare mu malam ya ce lifauzin muhsinin ya ce wannan haɗuwa da za a yi ne ranar alkiyama za ta kasance ne lifauzin muhsinin don rabon masu kyautata Allah ya sa muna ciki wa shiqwati ahli shaqa sannan wannan haɗuwa da za a yi don hisabi rana ce don taɓewa da hasara da kamunga da baƙin cikin waɗanda suke ɗan hasara yau ahli shaka waɗanda suka wahala a duniya waɗanda suka zo suka wahala suka yi rufi a duniya suka zo a banza za su koma a iska Allah ya tsare ne ya tsare don akwai waɗanda sun yi dokko ne kawai sun yi rakiya ne duniyan nan domin Allah ya ba shi dukiya ga yi amfani da dukiyan shi ya nema aljanna ba Allah ya ba shi ilimi da yi amfani da ilimin sa ya shiga aljanna ba Allah ya ba shi karfi a jiki da ya amfani da karfin sa ba yayi bautan Allah ba to dan haka sai zama yana cikin masu tadewa dan haka akwai ahlu al sannan kuma akwai ahlu shuka Allah ya kare malam yace wa ashhadu Allah ilaha illallah na shaida lalle babu abin cancanta da bautawa bisa gaskiya ce Allah wahdahu ne wanda yake daya dayan ubangiji kullum kullum la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya ba shi da wanda za ka kwatanta shi da shi ka ce wannan ɗan uwa yake ga Allah ko kuma tsara yake ga Allah ko mata ko da ai Allah ma ya ce ya kunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba in ka ji an ce mutum yana da ɗa, to ai yana da mata ko to shi Allah ta yaya ma za a yi a ce yayi da wa lam takul lahu sahiba alhali bai taɓa yin mata ba Allah ya ce wa khalaqa kulla shay Allah shi ya halici dukkan komai ta ya za a yi Allah zai ɗauki halittarsa kuma ya ce shi ne ɗansa ai ba zai yi ba ya koma baya ya ci baya an na ya kun lahu waladun walam ta kun lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim ai Allah shi ne wanda yake mai tsananin sani ga dukkan komai ta ya za a ce ya riki mata ko Ya yasa wani wuri sai Allah ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba wanda ce ne ne walam ya yakul lahu kufuwan ahadu babu wanda ya kasance tamka ga Allah me ya tamka wanda zaka daidaita shi da Allah ya ce wannan me ko tsara ne ko is equivalent to Allah subhanahu wataala hasha subhanallah Allah babu wanda zaka daidaita shi da shi bai da tsara bai da tamka bai da kama kuma bai da wanda za a kwatanta shi da shi shi Allah fardun samadun ahadun Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya la sharika lahu sannan shahadatan yas'adu biha qailuha yawm al-jaza yace ina faɗin irin wannan shaidawan irin shaida wanda duk wanda ya faɗi wannan kalmar zai samu tsira zai samu farin ciki zai yi murna ranar sakamako Allah ka sa muna ciki malam yace wa sallallahu ala sayyidil mursalin wal anbiya tsira da aminci su tabbata ga fiyayye ko shugaban manzanni da annabawa muhammadin shine annabi muhammadu ɗan abdullahi ɗan amina shayabo baban Alƙasim ko baban wato fatima ko muhammadu wa alihi da alayensa waɗanda suka yi imani da shi wa sahbihi annujaba da sahabbansa waɗanda suke zaɓaɓɓu zarata ƙwararru masu fasaha masu hikima masu iyawa waɗanda suka ɗauki saƙon manzancinsa ba su kasa a gwiwa ba sai da suka kai shi ko ina a duniya har ya tsirgo ya zo afirka ga shi yanzu yau muna yin musulunci annabi ya tashi a shin garin makka wani ƙaramin gari saboda ƙoƙarinsa da jajircewarsa ya ɗauki addini ya riƙa yaɗa shi ya riƙa yaɗa shi sabon shi suka ɗauka suna shiga duniya duniya duniya har sai da suka kawo musulunci afirka yau an wayi gari musulunci babu inda bai shiga ba a duniya yana da wahala ka samu wanda zai ce maka shi bai san me musulunci ba yana da wahala sai dai ya ce maka shi dai ba zai yi musuluncin ba amma dai bai isa ba ya ce yau bai da labarin musulunci duk sanda aka samu zamani ya kai zamani ci gaban zamani ya kara ɗorewa sai ya kara zama sanadari da taki ga ci gaban addinin musulunci yanzu yau ka tafi turai za ka sha mamaki irin yadda za ka ga musulunci ya kai ƙasar turawa da yadda turawa yau suke karban addinin musulunci kusan analysis ɗin da aka yi ba wanda ya kai turawa yanzu karban addinin musulunci a yanzu su yanzu lokacin su ne haka ce yanzu kuma in suka karɓi musulunci suna yin abun ban mamaki na taɓa ganin wani documentary na wani mutumin china arni ne ya karɓi musulunci da tsufan shi da komai ya zo ya fara haddan alkur'ani ya koyi baki ya iya ya koyi larabci ya koyi qur'ani yanzu ya haddace qur'ani da haka ya ku bayan Allah addinin nan na musulunci na Allah ne kada ka taɓa alfahari da cewa ai kai ba haushe ne babanka da kakanka duka musulmai ne na haka kawai sai dan aljanna ne ina ai kowa yana gogoriyo ne kar ka taɓa jin cewa ai tun da kai ka cikin musulunci da aka kawai sai dan aljanna ne sam kar yadda yo to annaba ma a cikin gidansu akwai yan wuta ina dan annabi nuhu zai tafi eh ku gaya mu ina matan annabi lutu za ta je ina ta je ka gani akwai bayan Allah da yawa waɗanda mutanen Allah ne zababbun Allah ne amma a cikin gidansu an jarace su da yan wuta saboda haka kai kokari kullum ka kiyaye kanka daga afgacin wuta ka taba taba samun natsuwa ni ga cewa kai kan alhamdulillah dan aljanna to Allah ka sa mu dace mala yace wa ba'du fa hadhihi jumlatun muktasara min ahwali sayyidina wa nabiyina wannan waɗansu ƴan sadarori ne waɗansu jimloli ne muktasara takaitattu min daga ahwali sayyidina halaye da kuma rayuwar shugabanmu wa nabiyina annabinmu al-mustafa zababban Allah muhammadin annabi muhammadu shaibo sallallahu alaihi sallam. wato ma'ana za a ba mu labarin rayuwar manzon Allah kenan wannan labari da zamu ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yastaghni anha ahadun min almuslimin babu wanda zai wadatu daga sanin wannan halaye da kuma labari da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan labarin da malam zai gaya mana duk musulmi bai kamata a ce a samu musulmi bai san wannan labarin ba duk musulmi ya kamata da an tambaye shi a ce waye annabi Muhammadu ya faɗa me sunan baban shi baban baban shi kakan shi kabilar su garin kaninsa wansa yayyansa yan uwansa matansa ƴaƴansa wanda ta tsayar da shi yawan ya koka da yayi halayensa hakurinsa azuminsa sallansa da an taba ka kawai a ji kana faɗi ba wai da an taba ka fara ba da labarin kanu ya ci kwallo kaza a duniya yanzu wani yana nan da za a tambaye shi kwallo nawa kanu ya taba ci a duniya duk ya haddace Allah akwai wanda zai gaya maka ko tarihin kanu zai baka kuma yana nan a najeriya bai taba zuwa ko ina ba amma ga annabin rahama annabinka mai cetonka wanda zai tsaya ranar alkiyama hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ga kowa ya shiga aljanna sai dai in ba zai yi ba annabi zai tsaya ranar alkiyama ya tsaya ya kasa ya tsare ya roƙi Allah ya jinjina ya dukkan yadda zai ga cewa kowa sai ya shiga aljanna cikin al'ummarsa sai dai abin ba zai yi ba Allah ya riga ya alƙawari dole wasu za su tafi aljanna wasu za su je wuta amma duk da haka annabi zai yi kokari ya ga cewa sai ya fitar da wasu sai ya ceci wasu to amma kai kana nan baka san shi ba wani da an ce me sunan manzon Allah eh me sunan annabi wani ma zai ce maka Muhammad ko suna annabi Muhammad to ai ga maka Muhammad Muhammad sunan shi kenan Muhammad ba Muhammad ba Ya ku waɗanda ake samu sunan Muhammadu kuna lalata kuna tozartarwa za mutum ya ji ya rubuta sunan shi da kanshi Mohamed. me ma iya rubuta sunan annabi ba Mohamed. Ke ne Mohamed? sha ka je kai affidavit ka gyara ka koya Muhammad haka sunan annabi yake an gane ka iya faɗin sunan manzon Allah kuma an faɗe shi kai masa salati ko mu yanzu idan muka ce manzon Allah mu ce me sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya nuna kafin darajar annabi da an ce muhammadun rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam to da haka ne zaka zama cikakken mabiyin annabi ka san rayuwar ka san komai nasa ba wai labarin kanu ba da labarin AA zango da labarin mai sunanta da fina-finan eh, kwana 90 kwana hamsin kwana arba'in kwana uku kwana tara kwana hamsin kana nan duk ya san da zaka tambaye shi to labari na ina aka tsaya yanzu ai labari na an tsaya daidai inda ta kusa mutuwa to kaga ya haddace amma da za a tambaye shi yau karatun sira ina aka tsaya tarihin annabi wani bai sani ba wani ma ba ruwan shi wani yanzu daidai daidai sanda ake karatun nan gashi ana kallo live wani ba zai kamo ya ji ya ji tarihin annabi kawai zai kamo labari na ne wallahi a facebook yanzu labari na kawai zai bude kalla to wannan labari na Allah ya mana maganin shi ba ku ce amin ba Allah ya mana maganin labari na ga labari na nan labarin manzon Allah labarin mai ceto labarin mai tausayinka labarin mai sanka labarin mai kaunanka labarin wanda ya zo maka da alheri da arziki wanda zai kawo maka wanda ya kawo maka abin da zai amfane ka amma baka sani ba to shine malai yake cewa la yasaghni anha ahadun min almuslimin babu musulmin da zai wadatu daga sanin labari na jama'a ga labari na nan na ainihi duk mai ma labari na ga labari na nan ku sake jin wancan labari na ku ji wannan <laughs> mala yace nafa'ana Allahu biha wa man qara'aha wa sami'aha ina roƙon Allah ya amfana da mu da wannan tarihi na manzon Allah da zamu je da halayen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam wa man qara'a sannan ina addu'a ga dukkan wanda ya littafin nan ya karanta rayuwar manzon Allah wa sami'a da wanda zai saurare ta haka mu ma muna addu'a da wanda ya bude littafi yanzu da wanda yake sauraron mu yanzu kai tsaye da wanda zai saurara daga baya muna roƙon Allah ya amfanar da mu da shi baki daya to yanzu a shiga labarin Annabi Muhammad za a shiga labari na gaskiya ya ku bayan abu malam yace nasabuhu me dangantakar manzan Allah kamar ka ce me sunansa waye babansa wace ce mahaifiyarsa a ina aka haife shi menene sunan kabilarsa malin yace fa nabda'u bi nasabi za mu fara da dangantakan gidan annabi fa huwa na farko dai da an tambaye ka waye muhammadu sai ce huwa abul qasim huwa man abul qasim ai qasim qasim shi ne babban ɗan manzala Allah ko sallallahu alaihi sai annabi yana da 'ya'ya ko Ya'yan annabi na bakwai aha alqasim yana cin 'ya'yan manzo Allah ko tayi mun gama da wannan me cikakken sunansa da sunan mahaifinsa sunan shi Muhammadu ibn Abdullah sunan manzo Allah kenan Muhammadu dan Abdullahi shi Abdullahi nan shi ne baban annabi ba to shi abdullahi nan ne sunan babansa abdullahi ibn abdul muttalib muttalib ake cewa ba ba mutallib ba saka ji mutane na faɗin sunan nan ba daidai ba mutallib ba mutallab bane abdul muttalib ake cewa dan wani da ya ba ma iya cewa ya iya faɗin kanu amma bai iya faɗin muttalib ba bai iya faɗin sunan kaka manzo Allah ba to muttalib ake cewa ba mutallabu ba ba mutallabu ba a muttalib shi muttalib din nan kun kare ai shine kaka annabi ko to shi waye sunan babansa sunan baban babansa shine bun hashim hashim da kuke ji a wasa yana sa ba ai ɗaya daga cikin sunayen kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam dan hashim shi kuma hashim ne eh, min quraish yawa an ta ne aka ce min quraish to shi kuma hashim ne sunan babansa wato malam zai bi salsalan zai bi salsalan za ku gani har sai ya dangana da annabi ibrahim yace shi hashim din nan buna abdumanaf dan abdumanaf kenan hashim sunan baban shi abdumanaf shi abdumanaf din nan ni a sunan babansa yace bun qusay shi kuma sunan shi dan qusay shi kuma qusay din nan ne sunan baban shi bun kulab bun maza bun kulab sunan kakansa kenan ko a sunan baban baban baban kusai kenan ko yawa ana biye da ni babun kilab ake ta ba in ka ce bun kilab ɗan karnuka ke ka zage ni bun kulab ake ta kulab da kafin mai don ma ba da kafin mai fita ba kalbun mai jam'in kalbun kilab kilabun nar ko ba kulab ake ba kilab ake cewa ba kulab alaikum salam sai a gyara ai dama muna cikin kuskure ne kuma muna kokarin gyara ne Allah ba mu yi gyara bun murra shi kulab an dan waye dan murra shi kuma murra dan waye bun ka'ab shi ka'ab dan wa lu'ai lu'ai dan wa bun ghalib ghalib shi kuma dan wa bin sihir ko sihir bun malik shi kuma malik dan wa malik ابن النضر shi kuma dan nadur shi kuma dan wa bun Tinana ko sannan bun kuzaima sannan bun mudraka ko mudrika ibn ilyas bun mudar bun nizar bun ma'ad ibn adnan gane ko dan adnan ga yi can kasa sai malam yi sharhi a kasa sai yake cewa kalal al imam ibn al qayyim rahimahullah al imam ibn al qayyim yake cewa ila hahuna ma'lumu siha ce sunan annabi tun daga farko da muka ɗauko har zuwa adnan gaba ɗaya ya inganta ingantacce ne fahimta muttafaqun alaihi bainan nasabin malaman sanin nasaba kun san hatta nasaba akwai malamansa. sa akwai wanda da ya kalli ya tsinka zai faɗi gidanku da danginku da ƙabilarku da komai da komai kawai da sanin ganin zanen yatsunka laraba Allah ya ba su wannan ilimin ana ce musu na sabun to malaman nasaba da suka ɗauko nasaban annabi tiryan-tiryan har adnan da aka binciki iliminsu sai aka gano eh gaskiya ne sun yi gaskiya daga farko zuwa adnan inji ibn al-qayyim yace wala khilafa fihi albatta ba sabani tsakanin malamai bisa ga cewa annabi shine abu qasim amr ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn kaza kaza har zuwa bun adnan wannan ba sabani wa ma fawqa adnan duk abin da ya wuce adnan din nan to mukhtalafun fihi wannan an yi saɓani wala khilafa nahu. malaman tarihi ba saɓani tsakaninsu cewa anna adnan min waladi isma'il cewa adnan ɗaya ne daga cikin 'ya'yan isma'ila alayhi salam waye isma'il kuma sai ce wa isma'ilu huwa zabihu shi kuma isma'ilu shi ne wanda annabi ibrahim ya mafarki inni ara fil manami anniya azbuka fanzur ma za tara shi kuma yace qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as shi shine wannan Isma'il wanda ake ce mishi az-zabih an fahimta Isma'il zabih dan Ibrahim sannan annabi shi ma ana ce mishi az-zabih mu zo mu ji nan gaba saboda haka da za a tambaye ka mutane nawa ne ake ce musu az-zabihan ka ce waye Isma'il da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yace wa isma'ilu huwa dhabihu ala alqawli sawab inda ulama'i sahabati wa tabi'ina wa man ba'da mun kana neman karin bayani sai ka koma zadil ah, ma'ad ah, mujalladi na ɗaya shafi na 71 zaka ga wannan to mu ci gaba da faɗin nasaba manzo Allah ko mu koma sama mun ji cewa dai annabi dan Adnan ne ko shi kuma Adnan din ne sunan babansa bun udad dan udad shi kuma udad dan wa bun ali muqawwim بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل كنت أنظر وجه إسماعيل أنكو شكما إسماعيل أنواع بن إبراهيم خليل الرحمن أي إبراهيم وندي بدأت أن الله ميتسي شكما النبي إبراهيم شما أشيك بنفر النسبة شكما فأحتوى بن تارح وهو آزر شيني آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه azara ko ashe azaran nan sunan baban shi wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha shine baban annabi ibrahim an fahimta bun nahur shi kuma baban azaru me sunan shi nahur bun saru' bun ra'u bun salih bun aibar bun shalih bun arfakhshad bun sam bun nuh kun ji kuma an koma wajen nuhu ta yi gaba ɗaya salsalan annabi sallallahu alaihi wasallam tana tsirgawa ne annabawa take bi gidan annabawa ne kun kukula da wani abu za ga annabawa salsalan su jinin su sai ne kamar can haka suke za ga duk yadda aka samu tsawo sai kaga sun haɗu a wani wuri an fahimta shi kuma nufu dan waye bun lamak bun matushalh bun ukhnuh wa huwa idris annabi <laughs> kaga an da Idris ko Idris annabi shi ma ya zuumuna kaman fa yadda suka ce kaga nan shi shi ka kuma ta dama ya ce mana akwai sabani tsakanin malamai wa huwa awwalu bani adam shi Idris da za a tambaye ka waye farkon dan annabi adam ka ce Idris kun fahimta kuwa annabi Adamu ba ya haifi aya ba to ɗansa na farko shine wa Idris shi annabi Idris uqtiya nubuwa Allah ya ba shi annabci yana daga cikin abin da ya kamata mu sani wa khaffa bil qalam shine farkon wanda ya fara rubutu da alkalami ko Idris bun bun muhal bun muhlil bun qainun bun yanash bun shi shi kuma shifu suna annabi ne shi na wasu shifu to ba shi ci bane sunan shi shi shi shi ba shi tu ba shi su shi kuma shi su kan waye bun adam watakila wani ya ce to ai an ce idris dan annabi adam shi su ma dan annabi adam eh mana an fahimta ai annabi adam in yana da yaya da yawa ciki har da kai da ni da ni da su da duka <laughs> sai aka ai dubu yayan annabi adam ne an fahimta malam yace hazan nasabu wannan dangantakan da muka ambata a nan zakarahu muhammadu ibn ishaq bin yasar al-madani muhammadu ibn ishaq ya kawo wannan ruwayan ka kuma ta malamin malamin hadisi saboda haka ba da kai kawo na saban annabi ba ya karanta hadisai da isnadai daban-daban yace muhammadu ibn ishaq ya kawo shi fi ihdar riwayat anhu wa ila adnan kun gani sai mai maimaita magana da muka faɗa da ya ce in ka ɗauko sunan Manzon Allah ɗan wane ɗan wane ɗan wane idan ka kai adnan to muttafaqun ala sihhati babu saɓani wajen malamai game da ingancin sa min ghairi ikhtilafin fihi amma wa ma ba'dahu muftalafun fihi Abinda da zo bayan sunan adnan to wannan an yi saɓani. sai aka ce wa quraishu sihiri sihri bin malik ka kuma ta cikin salsalan sunayen kakannin annabi an ce bun ghalib bun fihri bun malik ko shi kuma quraishu quraish da kuke ji ana faɗi kabila quraishawa ai sunan mutum ne ɗaya daga cikin kakannin kakannin laraba ne to shi sunan shi sunan kakan quraishu shine fihiru dan malik wasu suka ce wakila annadru bun kinana suka ce a sunan shi annadru bun kinana to jama'a wannan shine salsalan da kuma jeran giyan sunan manzan Allah su alaihi salam bari mu gani waye zai iya kama mana suna biyar a jere kawai daga farko Muhammad guna Abdullahi bin hashin ko oh to guna Abdul Muttalib sai bin hashin tsara daya na abu kilab abu kilab min abdu manaf yawa eh barakallahu fi to ko biyar mana ka rike kai ma an ce me suna annabi ka ce huwa muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim bun bunwa min abdu manaf ko iya nan ka rike in ka sa kanka zaka iya haddace kullun ka ƙara suna daya dukkan su zaka iya haddace huwa muhammad ibn abdullah ka nan an gama karatun yau kuma sai ka zo ta, shi abdullahi ne sunan baban shi bin abdulmuttalib jibi kuma sai ka kara abdulmuttalib ne sunan baban shi bin Hashi. wata jibin sai ka kara bin abdulmanaf bayan abdulmanaf kuma sai ka kara waye bayan abdulmanaf bin kusai shi ko kusai bin wa bin kilab ko oh, bun kulab kulab kuma bin wa bin murra ko gurra kuma bunwa eh to haka haka za ka yi ta yi kullum tana kara ɗaya ɗaya jama'a akwai wahala to bari mu gani zan ba da assignment yau talata ko yau talata zuwa ranar talata kwana nawa ne bakwai to ina so a kawo mun daga abdumanaf a kawo sunan mutum bakwai kawai eh sama <laughs> ai kowa ya iya daga abdulmanaf sai mun kai adnan kowa sai ya rike zuwa adnan ya zai yiwu kawai kullum suna ɗaya za ka ƙara kawai an gane kana iya fara daga daren nan abdulmanaf muhammad ibn abdullahi muhammad ibn abdullahi muhammad yau na karatun yau ne kenan kawai yau abinda nake so kowa ya rike kenan Kuwa Muhammad ibn Abdullahi jini sai ka fara, kuwa Muhammad ibn Abdullahi ibn بن عبد wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib haka ake hadda in ana hadda ana muraja ba wani ka ƙara sabuwar hadda yau ba ka manta da na baya ba sai na bayan yanzu ne sai ka yaran mu ne yanzu ba sa rike hadda kun san dalili in suka zo haddan yau kawai suke yi me kun su dauka cewa daga farko ake daukowa sai an kawo yau kullun ka dauko hadda sai ka dauko daga farko sannan ka tsaya yau amma an ka dauki yau kawai ka manta da na jiya saboda haka haka ka ce jiran da ka ƙara daya to za ka dauko daga farko ne ka ce ni kai ta bita so bakwai ya ishe ka za ka adalci kullum so bakwai ki karanta ya isa to Allah ba mu iko to wannan ita ce nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ban sani ba ko lokaci yayi eh to abu na gaba darasi na gaba malam ya ce ummuhu sallallahu alaihi wa sallam to yanzu mun ji waye manzon Allah ko to saura mahaifiyarsa wace ce mahaifiyar annabi ta kuma ya ce wa ummu rasulillah ita kuma mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta me sunanta aminatu ba aminatu ba shi ma kuna kuskure Ma sa wa yara amina dan amina baban zara ai kuskure me waka dan amina baban zara haka ka <laughs> ce shi ɗan amina ne ba ɗan amina ba amina daban amina kuma daban suna yi ne daban-daban kowane fassarar shi daban-daban saboda haka annabi ɗan amina ne in za ka sa wa yarinyar ka suna ka sa mata aminatu in ka sa aminatu ya yi wani suna ne daban amma ba sunan maman manzo Allah ba ita kuma mai sunan babanta bintu wahbin ko da bintu wahab da fata bintu wahb bintu wahb me sunan kakanta ita kuma buna abdu manaf kaga sun haɗu da annabi wajen kakanta na na hudu ko abdullahi shi kakansa na farko abdul muttalib hashim abdu manaf kakansa na uku kenan ko sun haɗu da annabi a kaka na uku kaga ashe auren zumunci eh, kakan manzo Allah nake nufi da wato ma'ana da mahaifin manzan Allah da takanninsa kakanninsa kawai a takaice da baban da maman sun haɗu a abdumanaf saboda shi abdumanaf shi bin zuhura ne in kun kula a salsalan manzala salsalan babu zuhura a nan ko daga zuhura sai bunwa bun kilab ko bun kulab ko to shi wannan kulab ai shi ma yana shi kakannin annabi ko ga abdulmutalib ga hashim ga abdulmanaf ga kusai ga kulab kulab shine kakansu na biyar kaga sun sake haduwa ana bunu lu'ai cikin kakannin annabi akwai lu'ai in ba ku manta ba ko sun sake haduwa a lu'ai bunu galib dan galib kaga kenan a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mahaifinsa da mahaifiyarsa kusan aure ne na zumunci ko ke sa ba laifi bane ka yi kokari cikin ƴaƴanka ka haɗa wani da wani da ƴaƴan wa da ƴaƴan kani a yi kokari a rika haɗa abu ne mai kyau Allah ya ƙara wa zage zage imani ba wanda ya kai sa auren zumunci ina jin eh to abu ne mai kyau yana sa yin yawa jinin gidanku baya bacewa za a ga duk inda sai sa yana da wahala ka ga ba zage, in kai ba zage ne ka bincika ba dan wanka bane ai dan dan uwana ne ai babana ya shi ya sha nono ya saka wa mamansa ai ka <laughs> an gane ai za ka ga zage-zage to Allah ya kara musu daraja eh suna da zumunci sosai saboda yawanci auren zumunci kawai abu ɗaya ake jin tsoro wajen auren zumunci shine inda ya kyau ba yana raba kuma zumunci an fahimta shi yasa sai a kiyaye yara a ba su tarbiya su san darajar zumunci su kiyaye zumunci a rika gaya musu wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham a nuna musu silul arham ko ya ayyuhan nas afsu salam وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام a raga karanta musu hadisan annabi an musu sadar da zumunci abu ne mai kyau kar ka bari ta dalilin zumunci auren zumunci ya zama zumunci ya lalace eh, eh, eh, to na ganin nan ya kamata mu ja birki mu ko tashi shafi na 24 wiladatu yanzu za mu ji haihuwan annabi yanzu mun ji waye annabi mun ji nasabarsa sannan mun ji nasabar mahaifiyarsa an fahimta sannan mun ba da aiki zuwa sati mai zuwa za a kawo mana sunayen kakannin manzon Allah guda bakwai bayan daga bayan wa bayan Abdulmanaf daga kan Abdulmanaf za ka ɗauka sai ka kawo mutum bakwai duk wanda ya iya kawo akwai kyauta da za a mai ko masallaci zai mai kyauta <laughs> Allah ya ba da iko masha Allah sai mu dakata ana a kira sallah ko kamar lokaci yayi to sai a kira sallah bayan an kira sallah in akwai tambaya sai ayi in kuma babu nan cikin mu na'am banji ba zai kawo jibita ko eh liman ya ce zai kawo a karasa sai <laughs> shi kenan wanda biyu ya iya bayar da amsa gobe yana da littafi kofi ɗaya ko amma zai yi karatu da shi ne ya aji ko in zai ci alama da lada akwai kalam الله أكبر الله أكبر والله والله أن لا الله alhamdulillah akwai mai tambaya ko babu sai mu addu'a mu tashi saboda mu gabatar da sallan isha akwai wanda yake da tambaya babu ko to mi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa na gargaru muna roƙon sa ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa da mana maganin dukkan abin da ya dame mu yan uwanmu waɗanda suke cikin jarrabawa suke cikin ainihin wani hali muna roƙon Allah ya fidda su mu kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin sutura kuma ya kare mu waɗanda suka ga mu cikin gaskiya Allah ya ji kansu mu kuma da saura Allah ya ba mu guzurin iske su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين